أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a yau na ga watan jumadal ula sha sha biyu sha biyu ga watan jumadal ula hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in sha ɗaya kuma a kalanda na wasu garbuta to ƙaulani <laughs> sha ɗaya wasu ce sha biyu wallahu musa to na bature kuma yau sha sha takwas ga watan sha takwas ga watan ga watan ɗaya ne ko ga watan ɗaya miladiya 2019 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wannan shi ne jarasunmu na 36 na 37 a ah, karatun da ya gabata muna cikin abin da ake kira as-sama' shine sauraron wake-wake da kaɗe-kaɗe don su motsa wa mutum abin da yake zuciyarsa na soyayyar Allah madaukakin sarki wanda wannan mun je aiki ne na sufaye kuma mun yi bayani a baya cewa wani abu ne da yake an kirkire shi daga baya ba shi bane wanda a magabata na kwarai suke yi bayan mun yi karatun da ya gabata na tura nau'i na irin wannan asama din a guro ina ji wanda suke ciki za su ga nau'ikan irin wannan asama din ana inshadin waƙoƙi din ana rela waƙoƙi din ta yadda kuma su kuma suna samun abin da suke so ta hanyar wannan kamar yadda na faɗa misali, suna nan da yawa mutum shi youtube zai gani kuma ko a nan garin nama akwai ɗariƙar da suke nau'i irin wannan na asama ɗin a cikin ɗariƙar kadiriya buga mandiri da ake yi ana kaɗawa ana rangaji ana waƙoƙi duk nau'i ne na wannan asama ɗin da muke magana a kai shekul islam ibn ta rahimahullahu ta'ala ce wal maqsudu huna أن المقاصد المطلوبة أن المقاصد Muridina, للمريدين تحصل Sama'il, imani. alqur'ani annabawi addini ash-shar'i ibnu ya ce abinda dai ake so manufa anan shine annal maqasid al-magluba abubuwan da ake nufata abubuwan da ake so abubuwan da ake nema lil muridina ga muridai tahsulu bis sama'i al-imani al-qur'ani za a same su ta hanyar sama'i na imani na al-qur'ani annabawi wanda annabi ya zo da shi addini na addini a shar'i wanda shari'a ta zo da shi mana ibn taymiya yana so ya gwada mana in mutum yana so yayi as-sama to akwai as-sama wanda addini ya yarda da shi ba sai ka tara mata ko yara kanana ko mawaka ko masu kiɗe-kiɗe suna kiɗa ba sannan kai kuma a san ka ga Allah da manzansa zai motsa ba sai kai wannan ba in kana son kai kai abin da ake kira as-sama to akwai shi a shari'a wanda a baya mun yi bayanin misalai kuma yau ibn taymiya zai daɗa. ƙara mana bayani a kai, akwai as-sama al-imani al-qur'ani wanda qur'ani yazo da shi wanda na imani ne wanda annabi ya san shi wanda addini ya yadda da shi wanda shari'a ta yadda da shi allazi huwa sama'un nabiyyin shine abin da annaba suke yi haka nan wa sama'ul alimin shine sama na malamai al na malamai kenan wa sama'ul arifin shine sama na al-arifin waɗanda suka san Allah bayan Allah na ƙwarai. wa sama'ul mu'minina shine as-sama na mu'minai da haka abinda ake so a samu na motsawa mutum soyayyar Allah da manzon Allah za a samu a cikin wannan sama din qala Allah ta'ala Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam wa mimman wa mimman hamalna ma'a nuhin ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya Allah ya ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim wadancan sune wadanda Allah ya wa ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa wannan aya tana cikin suratu maryam bayan Allah ya jero annabawa ya ambaci annabi ibrahim annabi isma'il annabi idris annabi musa to sai Allah ya ce ula'ika waɗannan ma'ana waɗannan annaba da aka ambata ibn kasir ya ce da ma sauran annabawa ba wai ana nufin iya waɗannan da ayat ta ayoyi suka zo kafin wannan ayat ba da ma sauran annaba ai jami'ul anbiya sai zama nan annabiyyi na ismu jinsi ya da dukkan annabawa to Allah ya ce allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya musu ni'ima babu wata ni'ima babba sama da ni'imar annabci da manzanci sai Allah ce min zurriyati adam daga zuriya annabi adam wa mimman hamalna ma'a daga cikin waɗanda ko muka ɗauka tare da annabi nuh a cikin jirgin ruwa wa min zurriyati ibrahim daga zuriya annabi ibrahim wa isra'il da isra'il daga koma ibnu kasir yace min zurriyati adam ci abinda ake nubi ya kama magana ibnu jarir al-tabari da al-imam as-suddi sun ce min zurriyati adam ana nufin annabi idris Allah ya ce wa mimman hamalna ma'a nuhin da waɗanda muka ɗauka daga cikin wanda muka ɗauka tare da annabi nuh yace shine ana ana nabi ibrahim da Allah ya ce wa min zurriyati ibrahim da kuma zurriya annabi ibrahim wancan min zurriyati adam suka ce idris min mimman hamalna ma'a nuh suka ce annabi ibrahim to sai Allah ya ce daga zurriya kuma annabi ibrahim din to anan suka ce su ne annabi ishaq annabi yaqub annabi isma'il sai Allah ce wa min zurriyati Isra'il da kuma zurriyar Isra'il Isra'il suka ce suna ne abinda ake nufi Abdullah Abdullah domin kalma il tana nufin Allah da yaran bani Isra'il Isra kuma tana nufin ab to da aka suna ne na ɗaya daga cikin annabawa wasu suka ce annabi kuma wasu ce annabi kaza wasu ce annabi kaza to anan ibnu Kathir ya ce Isra'il zurriyar Isra'il sune annabi Musa annabi harun annabi zakariya annabi yahya annabi isa to Allah ya ce waɗannan annaba wa mimman hadaina da ma waɗanda muka shirye waje ta bayyana muka zabe su sai Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahmani in an karanta musu an karanta musu ayoyin Allah mai rahma kharru fi sifati faɗi suna masu sujjada wa bukiyan suna kuka mahallin shaida anan sai ayat take gwada abinda annabawa suke shi ne ayoyin Allah tunda Allah ce "Iza tutula alaihim ayatun rahman Imam Sa'adi yana cewa an ce ayatur rahmani an raba ayoyin zuwa ga Allah ne don a gwada maka cewa ayoyin suna ɗaya cikin rahmomin Allah ma'ana waɗannan ayoyi da muke karanta na Al-Qur'ani da umarni da hani da kisoshi da suke cikin Al-Qur'ani suna daga cikin rahmar Allah gare mu saboda da su ne muke shirya da su ne muke fita daga duhun jahilci zuwa ilimi da su ne muke fita daga makanta zuwa gani zuwa haske da haka waɗannan ayoyi rahama ne shi sa Allah ce ayatul rahmani ayoyin Allah mai rahma waɗanda Allah ya saukar da su dan rahama gare mu to in an karanta musu waɗannan ayoyi sai Allah ce kharru suna baduwa sujjada, suna mai sujjada wa bukiyan suna ko a nan gurin ana son mai karatu ya zo karanta wannan aya ya sujjada sujudu tilawa kenan saboda Allah ya umarni da manzan Allah ya koyi da waɗannan annaba cikin suratul suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai Allah ya jiro annabawa can karshe sai ya ce ulaika allazina hadahumullah fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce kai koyi da shiriyarsu Kusiyana Allah ya ce mana idan an karanta ayoyin Allah harru sujjadan yana cikin koyi da shirya waɗannan annabawa kuma abin da ya tabbata sai kai ma mai karatu kai sujjada ga Allah madaukakin sarki kusan kuma Sudurin tilawa tana da bambanci da sallah ba sharadi bane sai an mata alwala ba sharadi bane sai an fuskanci alkibla ba sharadi bane sai an zamana a cikin sahu ko na makamancin haka in dai kana da tsarki sai ka yi ma'ana wannan sujjada din to wannan aya mahallin shahid Allah ya nuna cewa annaba abin da suke saurare su ne ayatul rahman da haka duk wani wanda zai tara makida da da masu buga mandiri ko fiyano ko wani abin kada ya ce yana yi ne dan ya motsa soyayya shi da Allah shi Allah yake tana ta wannan ya saba abinda alqur'ani ya zo da shi san kamar yadda na faɗa wasu suna cewa hatta tamburan da ake sarakuna da masu mulki duk wai nau'i ne na motsa musan Allah akwai akwai rubuce-rubuce da da da wasu kai akan wannan ce in ka ji ganga tana ana buga tambari yana yana wannan wai tambarin yana ce masa anta abdul la Takabbar? anta abdul wai abinda tambarin yake ga mai da haka kai ne kake jin kida ne amma shi wai wannan yana yana yana kusantar da shi ga Allah to gaskiya wannan magana ba ba ingantatta bace ko da sun rubuta ta ba ingantatta bace ba ba wanda zai ji irin wannan bar ma ƙara musu girman kai yake ƙara musu kamar masu mulkin mu ne shiga cikin jiniya ko kai wallahi da zaka shiga ai ba sai ka ji wani abu saboda ai za ga kowa da an yi ne za ga mutum ya furgice da an yi ne ka ana tafiya an sake ta sai ga kowa a gaba kokari yake baka hanya to wannan kuma sai sa mutum ya ji wata izza tare da shi to haka sarakuna ana musu wannan kidan, ana wannan kadawa ana ana ana menene to da haka izza yake kara mutum da da jin jiji da kai wanda su ma ayoyin alkur'ani za ga suna ƙara mutum tawadu suna ƙara mutum kusantar Allah suna ƙara mutum tsoron Allah shi sa za ga ma sai ga mutum yana kuka saboda zai ji abuwa da dama da Allah yana faɗa Allah yake faɗa wa qala ta'ala Allah ce innal ladzina utul ilma min qablihi wadanda aka baiwa ilimi min qablihi tun gabanin sa ma'ana tun gabanin saukar da alkur'ani idza yutla alaihim in ana karanta musu waɗannan ayoyin yakhruna lil azqan suna faduwa lil azqan a bisa haɓasu azqan shine haɓa mana ana abinda ake nibi suna kai fuskar su kasa sujjadan suna masu sujjada ga Allah Allah ce wa da suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula alƙawarin ubangijinmu ya kasance abin aikatawa wa qiruna lil azqan suna faduwa su kai fuskokin su kasa yabo kona suna kuka waya ziruhum khushu'a yana ƙara musu nutsuwa da tsoron Allah wannan ayar sai ta ma da cewa waɗanda suke muminai waɗanda ma suke gabanin wannan al'umma in dai suka ji ayoyin Allah to yana kusantar da su Allah yana motsa musu a san Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah ce wai za sami'u ma unzila ila rasul idan suka ji abin da aka saukar wa manzo tara a'yunahum zaka ga idanuwansu tafilu min ad-dam'i suna kwararar da hawaye mimma arafu min alhaqi saboda abin da suka sani na gaskiya kaga sai nuna abin da suke saurare shine alqur'ani domin anan Allah yana maganar uh, malamai daga cikin nasara da Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina ashraku sai Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara sai Allah ya ce zalika bi anna minhum tasisina wa ruhbana wa annahum la yastakbiruna wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq to waɗannan kisisin malaman da masu bautan idan suka ji abin da aka saukar wa manzon Allah sai ga suna kuka wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka tana bayanin halin najashi wannan sarki da sahabbai suka hijira gare shi lokacin yana kan addinin nasara bayan ya tattauna da su Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya karanto mai suratul Maryam sai daga hawaye yana zubar da hawaye yana cewa na rantsi da Allah wannan abin da annabin ku yazo da shi bai saba wa abin da annabin ya zo da shi ba sai imani suka ce aya anan tana ishara zuwa gare shi ba kuma za ta ma ishara zuwa ga duk wani wanda yake da wannan sifa din cikin irin waɗannan mutane annabi Allah ce wa idza sami'u kun ga as-sama' din nan ya nuna abin da suke ji su ne wayan Allah ma unzila ila rasuli abin da aka sauka wa manzo da haka in kana so kai as-sama al-imani shine a karanta ma al-qur'ani za mu ji a gaban sahabban manzo Allah suna yin wannan as-sama din sahabin su cewa da karanta mana al-qur'ani wa qala ta'ala Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah kadai mu'mini su ne waɗanda in an ambaci Allah wajalat qulubuhum zakatan su sororawa su ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai su kala musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin suke dogara wannan ma aya tana da mu'minai ba komai yake kusantar da su ga Allah ya kara musu kauna Allah ba face ayoyin Allah idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa qala ta'ala Allah ce Allahu nazzala ahsana alhadisi Allah ya saukar da mafi kyan zance shine alqur'ani ba wani zance ne bi alqur'ani dadi ba wani zance ne bi alqur'ani kyau ya bi alqur'ani tsaruwa ya bi alqur'ani girma da daraja da falala da fifiko da haka Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban littafi ne wannan ishara ce lokacin da hadisi gaba tattara alqur'ani ba ishara ce cewa za a tattara alqur'ani ya zama a guri ɗaya? domin alkitab an kira alkitabu bil kitab saboda ya kunshi wani abu an tattare shi guri da domin asalin kalmar kataba tana nufin addabu hadawa da tattarewa to Allah ya so da mafi kyan zance kitaban wanda ya zama hadadde rubutacce sai Allah ya ce mutashabihan mai kama da juna Qur'ani yana kama da juna suka ce yana kama da juna cikin ayoyin shi za ka karanta wata aya a Baqara ka zo ga irin ta a cikin A'raf karanta wata aya a cikin suratul furqan ka zo ga irin ta a guri kaza ka karanta wata kissa a cikin suratu kaza ka zo ganta irin kaza kaga mutashabiha yana kama da juna me kama da juna anan mutashabihi wasu kace abinda ake nufi shine me kama da juna ba tashabuhi wancan na da Allah ya magana cikin suratu ali imran ba cewa huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat can tashabu a can ana nabin shine akwai ayoyin da ba za ka bence su ba sai ka koma wasu ayoyi amma nan mutashabihan ana nufin mai kama da juna masaniya mai maimaituwa yana maimaituwa za ga abuwan suna suna maimaituwa sai Allah ce taqsha'irru min wujudil ladina yakhshawna rabbahum fatu fata fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu taqsha'irru min suna raurawa suna jin tsoro suna tashi saboda me saboda abin da yake cikin alkur'ani din ma'ana ana da yadda masu tsoron Allah da ana karanta alkur'ani suke jin fatin su na rorawa saboda tsoron Allah to anan mahallin shahid Allahu nazzala ahsana alhadith da haka in kana so kai as-sama mai kyau to shine ji alkur'ani wa kama madaha almuqbilina ala hadha as-sama kamar yadda Allah ya ba masu yin wannan sama'i din wanda muka karanta ayoyi faqad zamma almu'ridina anhu to kuma ya zargi wanda suke bijirewa as-sama din fi misli qawlihi misalin inda Allah yake cewa wa minan nas daga cikin mutane akwai man yashtari lahwal hadith wanda yake siyan maganar wofi maganar da ba ta da amfani shine lahwal hadith lahwal hadith ana wasu magabata suka fassara da wake-wake waɗannan wake-wake sune lahwal hadith cikin mutane akwai mai siya kuga har yanzu akwai cikin mutane mai siyan lahwal hadith li yudilla an sabilillah idan ya bace kan tabarkin Allah bi ghairi ilmin ba da ilimi ba da haka duk wani abin da zaka siya wanda zai raba ka da abin da yake na addini wanda zai raba ka ga abin da yake ne ya zama lahwal hadis an yi bazaranci wajen siya kuma an siya abin da bai da amfani anan da yawa kamar da na faɗa malamin suna fassara da algina wake-wake suka ce domin wannan wake-waken tumbitul annifaq suna haifar da da munafinci wannan kuma misali, duk wanda ya saba jin waɗannan gwakoki marasa ma'ana na zamani da ake yi wanda ake sa a yi ta waka ko ko na yaban wata soyayya ko na yaban wani abu da waka ne wanda ba irin wanda addini akwai wanda addini ya halatta yi ta yaban Allah ta yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yaban bayan Allah na kwarai ta ta hikima ta zuhudu duk wannan ba ba laifi a musulunci amma ba tare da kide kide ba zama waka ce da za a idan a harrajar a motsar ko a fadakar ba tare da kide kide ba za ka ji akwai yanzu mawaƙan da in kana sauraron za ka ji akwai hikima a waƙoƙinsu irin waƙoƙin aƙilu aliyu haka in kana ji irin infiraji kana kana karanta wani infiraji za ka ji akwai fasaha akwai hikima akwai wa'azantarwa a ciki ka ci ka sha ka yi fema ka mutu kabari ya karba ka mutu tsuka ta sharfa ga da ka ji irin wannan ka ga akwai faɗakarwa da makamancin irin waɗannan wannan duk musulunci bai hana ba abinda musulunci yana shi shine waƙoƙin da za a zo a yi ana sa wannan wannan kayan kiɗa-kiɗa, to irin wannan magabata suna cewa suna haifar da munafinci in mutum ya dimanci su ya gina a kansu to ba abin da yake so ji sai su in an bata mai rai su zai kunna in yana cikin nishadi su zai kunna koyaushe to kuma ba yadda za a yi da ya ji alkur'ani zai kashi da an sa alkur'ani zai kashi zai tashi da an fara karatu alkur'ani zai tashi amma zai iya zuwa majalisin da ake waka ya zauna ya biya kuɗi ya awa biya awa uku yana kallo yana ihu amma an sa karatu alkur'ani sai ji duk bacci yake ji sai ji duk kasala in abin kallo ne sai ya kashe in wani wani ya ka sai ya ɗauki to wannan zuciya ta tafi kenan an samu matsala a zuciya da haka suna da matukar illa yadda yadda yadda mutum zai zai dimanci suna raba mutum da da alqur'ani nabi ko ba da cin alqur'ani ne shiga waɗannan wake waki sai ya ba alqur'ani sai ya ba alqur'ani wanda kuma zuciyar ta alqur'ani eh, ya samu karbuwa as-sama' al-imani alqur'ani ya samu karbuwa to kuma da ka same wannan kidan sai ji shi ma ba dadi sai tashi ba gurin saboda zuciyar bata saba da wannan abu ba to yana da kyau mutum ya kokari ya saba wa kansa jin ayoyin Allah da kare akwai yanzu abin da zai baka mamaki akwai wanda ko sallah ake baka dogon karatu jaddadin mai muryar mai karatu, duk iya karatu shi Allah Allah yake a gama amma ka lura wanda yake da iman da mai in yana sallah bayan liman wani ko wani sai ce baya gajiya baya gajiya saboda yana jin daɗin karatun yana bibiya yana wannan to da haka yana cikin abin da yake da illa to ana Allah ya ce wa minan nasi man yashri lahwal hadisi liyudilla an sabilillah liyudilla an sabilillah inna ba ana nun ana nuna makasudin sayan shi dan ya bace ba ana na ba akibar sayan cikin mutane akwai wanda zai sayi magana ta wofi magana ta wasa ta warge liyudilla karshen lamarin sa zai bace an sabilillah ba wai kada ya ce ai ni ba na siya bane nan bace ai Allah ya yi yudilla ni kuma ba na haka na siya bane dan inji in dan samu walwala in yi entertainment din kai ko me a yujilla din nan tana na aqiba lamul aqiba ce ma'ana ƙarshen lamarin yujilla an sabilillahi bi ghairi ilmi wa yattakhizaha huzwa kuma ya riki wannan tafarki na Allah ya rike shi abin izgili ulaika lahum azabun muhiq wannan suna da azaba ta wulakanci sai Allah ce wa idza tutla alaihi ayatuna in an karanta masa ayoyin mu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka Allah mai yasma'aha kaman ma bai ji ba ka anna fi udhnayhi waqra kai ka ce cikin kunnuwansa an sa dalma an toshi sai Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim asalin masu wannan sifar ba musulmi ba ne, amma musulmi in ya shiga yayi nisa sai ga shi ma yana da irin wannan dabi'u din wa qala ta'ala Allah ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim mu'minai da kwarai bayan Allah ibadur rahman sune wanda in an karanta musu ayoyin ubangijinsu lam yaqirru alaiha ba sa wucewa su shuɗe summan suna masu kurame wa umyanin suna makafi ma'ana bayan Allah na ƙware tunda wannan aya ta zo cikin jerin ayoyin da Allah yake jiro su gobin bayan Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama wal ya yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama har inda Allah ya ce wal ladzina la yad'una na allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wa la yazlun ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سي الله يسيغو دجورا har inda ya cewa wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim wanda in an tunatar da su ayoyin ubangiji an karanta alqur'ani lam yakhru alaiha a sa suna kura mai su nuna su wa umyana ko su rufe su ba sa yi to sai nuna ashe wanda suke yin in an karanta yin Allah su ce sun ma wa umyana sai nuna su ababan zargi ne waɗanda ake yi ba waɗanda in sun ji ayoyin Allah ba sa wucewa sun ma wa umyana a wani gurin Allah wa qala ta'ala a wani gurin Allah ya ce famalahum lahum an tadhkirati mu'ridin me yasa me suke kaucewa suke bijirewa al at-tadhkira wa'azi da tunatarwa da karantarwa ka annahum kai ka ce humurun mustanfira ka ce jakuna ne da aka kora su aka lagana su haka suke gujewa ayoyin Allah farrat min qaswara wanda suka gujewa wani zaki da yayo kansu ka ka, ka surati yadda jakuna suke a ce ga zaki ya taso kaga duk tarwaziya suke to me yasa suke yin irin wannan kaga ana Allah yana yana zargin masu bijirewa ayoyin Allah da tunatarwa wa qala ta'ala wani gurin Allah ce inna sharra dawabi mafi sharrin dabbobi da suke tafiya a bayan kasa da abin da yake tafiya a bayan kasa dabba ne kullu ma ya dubbu alal ardi da haka in an ce addawab anan haddan adam shi ma a bayan kasa yake da tsuntsaye da suke tafiya da masu jan ciki da mai duk waɗannan labazin addawab ya haɗa su to mafi sharri a cikin waɗannan inda Allah a gurin Allah su ne as-summul bukmul ladina la yaqilu mutanen da suke makabi bebaye a mutanen da suke kurame bebaye la yaqiluna wanda ba su hankalta walau alima Allahu fihim khaira da Allah ya san alkhairi tare da su da asma'ahu kuga anan sai Allah ya nuna cewa daga cikin abin da yake tare da su ga zaman sharrud dawab ba sa ji wani irin ji ba sa ji na karba ba sa je na karba musu wazi ba sa karba walau asma'ahum la tawallaw muridin da ma an jadda su mijira za su qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabi sa'i. ai suna ji ana karanta alqur'ani amma ba ji na karba ba suna bijirewa ne wa qala ta'ala Allah ce wa qala alladhina kafaru wadanda suka gabir da suka ce la tasma'u li hada alqur'an kada ku saurari wannan abin karantawa alqur'ani wal fihi ku yi hayaniya ku yi lagawu ku yi maganganun da ba su da amfani la'allakum taghlibu da ku ba samu galaba waɗannan ayoyi da ibnu taymiya ka duk suna gwada mana abin zargi ne ma wanda zai bijirewa a samaul qur'ani wanda zai bujire a samaul imani a sama'an nabawi wa mithlu hadha kaseerun fil qur'an wanda yana nan da yawa al-qur'ani wa hadha kana sama'u salabil umma wannan shine abin da na magabatan al'umma, magabatan al'umma in kana neman shi sama'i da shi shine wannan wa akabiri mashayikhiha da manya manyan shehunan al'umma mun sha bada ibnu taymiya ce mashayikh yana nufin waɗancan bayan Allah masu gudun duniya waɗanda su bayan suke ta su ne farkon su bayan su to Ibn Taymiyyah kan kira su mashayikh shehunnai amma mun sha bayani cewa za ga tabarkin da suke kai ba shi bane wanda wannan suke kai yanzu in ka bi durukun su baye suna wannan sama to kaga Ibn Taymiyyah ne yana ga mana akabir mashayikhul umma ba sa wannan sama kaga yana kenan abin da suke ba ba kai suke ba wa mati hada da jagororin al'umma kas sahabati kamar sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa man a min al-mashayikh da wanda ma suke ba su daga cikin a shehunnai dan me yasa shine alqur'ani shi suke zama saurara Su ke na son tsoron Allah ya mai sai saurara alqur'ani kun ga tun a lokacin ba babu rukoda a sai dai a sa wani ya karanta suna ji ko su je inda ake saurara ka Ibrahim ibn Adham kamar Ibrahim ibn Adham a kasa ga tarjama shi ne shine huwa Ibrahim ibn Adham ibn Mansur at-Tamimi yukanna Aba Ishaq ana mai alkunya da Abu Ishaq zahidun mashhur mutum ne mai gudun duniya shahararre kana min abna'i ahli al-ghina yana yana daga cikin gidan ma abota wadata taraka duniya ya bar duniya wa kharaja ila makka yake koma garin makka da aka shi zuhudin shi ba wai zuhudi bane na babu a'a akwai wadata amma dai ya bar wannan wadata ya koma maka wa sahibar sauri ya zauna tare da sufyan sauri wa tuwfiya bi sham ya rasu a sham sanata 61 wa mi'a shekara ta 161 bayan hijira kun ga cikin karni na biyu waɗannan su ne duk wani sufi zai ma bayanin subanci in ka ce suwaye manya-manyan shehunan subanci waɗannan zai kama wanda ibn taymiyyah zai ambata amma za a gaba abin da suke kai ba ne waɗanda suke kai ba shi sa kamar da muke faɗa su bancin jiya ya saba da na yau ba ba ba ba ba bane su bayan waɗancan lokacin gudun duniya ake yi kuma ana bautawa Allah bisa ilimi da fahimta da sunna ba wai irin ne yanzu ba wanda abubuwa da yawa sun shiga ciki daga ciki akwai wannan sama ɗin da muke magana wa Fudail ibn Iyad da Fudail ibn Iyad Fudail ibn Iyad shine Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bishr at-Tamimi thumma al-Yarbu'i Khurasaniyun mutumin Khurasana az-Zahir al-mashhur shi ma zahiri ne sananne ahadul ulama al-alam kuma ɗaya daga cikin manyan manyan malamai sanannu ya rasu a Makka shekara ta 187 shi ma cikin karni na biyu tarjuma tana cikin wafayatul ayat to shi ma irin wannan sama yake na al alqur'ani wa abi Sulaiman ad-Darani da abi Sulaiman ad-Darani shine Abu Sulaiman Abdurrahman ibn Ahmad bin Atiya al-Absi ad-Darani wa Daran qaryatun min qura Dimashq an ce mai ad-Darani an danganta zuwa garin su Daran wani gari ne a Dimashq Dimashq ita ce yanzu capital din kasar Syria wani da fi hududin 40 wa bi'a an haife shi tsakanin shekara ta 140 dan wannan tsakanin aka haife shi rawa an sufyan sauri thawri yayi riwaya a gurin sufyan al-thawri wa abdul bin ibn zaid al-basri da abdul wahid ibn zaid al-basri wa alqama ibn suway wa min aqwali daga cikin maganganun abu sulaiman ad-darani yana cewa laysa liman ulhima shay'an min al-khairati an ya'mala bihi hatta yasma'ahu min al-asar ko ji su bayan ko yace laysa liman ulhima shay'an min al-khairat an ya'mala bihi ba daidai bane ga wani wanda za a kimsa mai wani abu na alkhairi a kimsa ma wani aiki na alkhairi a kwalwarka ba daidai bane kai aikata wannan abu hatta suma a homin al'asar sai ka ji abin daga alkur'ani ko hadisi zo zuciya ka tarayya ma ai kaza alheri ne bare yi kaza in dai babu shi alqur'ani da hadisi da sunan ibada ce ba baya cikin abin da yake daidai ka yi. Fa'iza sami a homin al'asari idan ji wannan abin a cikin alkur'ani ko hadisi amila bihi sai ya aiki da shi wa hamidallah sai ya gode wa Allah haisuwa baka ma fi kalbi ta inda abin da yake zuciyar sai dace da abin da Allah yake so da haka ba kurin da an ba ilhama abu ka amma yanzu ga mutum sai ya kwanta sai ya dai sai ce yayi mafarki kaza da kaza kuma sai a je a bauta Allah kan wannan mafarkin mun ta gani ko kwanan nan an ta gani sai sai ga wani zamu ce wai ta mafarki annabi ya ba ta sako ya ba ta sako ta ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma saboda ta san ba za mu yarda ce amma dama yin izala ba za su yarda ba ai ya ce yin izala ba ya za mu yadda sai a za mu yadda tunda mu mun san manzo Allah bai bar wani abu na na shari'a ba ya koye shi sannan ya tafi duk komai na addini sai da isa da haka in kin mabarki kin ga annabi to in dai da gaske annabi kin gari ko abin da zai ga miki ba zai saba da abin da ya bari ba haka nan wanda zai ce ya game da annabi ko a farke ko a mabarki in ka zo da wani abin da ya saba na shi ba za a ɗauki naka ba wannan ijma'in malamai ne ijma'in malamai ne duk wanda zai wani mabarki ko da wa zai ce ya mabarki in dai zo da abin da ya saba abin da yake alkur'ani da sunna ba za a karba ba saboda in aka bude wannan gobe to addini ya mutu kenan sai wani mabarki ce yanzu yadda ma muke da mulhidan nan masu wanda suka tsana addini wani ma mafarki zai ce ai annabi ya ga mai ma yanzu an soke haddin sata an soke duk ya bai soke addini ce an soke hijabi ce an soke kaza dan dama yana jira to shi yasa wannan babu wannan kofa in ka ga annabi a mabarki ana ganin annabi a mabarki kamar yadda mun karanta a cikin ashamahi sai dai ka ganshi za a ganshi da sifar shi in ba da sifar shi bane ba shi gani ba shi dan zai iya karya ya ce shi ne annabi amma ba zai iya sifatuwa da sifar annabi ba sai dai zai iya zuwa ma a sifar wani balarabi yanzu mutane nawa ne in ka zo mai da jan bata wani ma pakistani ne wani ma afghani ne baya jin ma larabcin in ka ce jikan annabi ne zai yadda ko ka ce annabi ne ma sai yadda da kurin ya dauka duk jan bata ba larabi ne ko wanda da jan bata ba ba larabi to irin wannan ka zo a barki sai shedan ya nuna ma wani wani pakistani ko wani afghani ko wani dan rasha wani ba ma amirki zai ce ma annabi ne a cikin barki kaga ai bai kama da annabi dan baya iya kama da annabi shi za malamai in ba ku manta ba karatun mana a shama'il yana cikin karshe karshen karatun na shama'il ɗaya daga cikin magabata muhammad bin sirin ko wani ce idan mutum ya zo yi mafarki da annabi sai ce ga ya mana yadda gani in ka rubuta shi ya dace da abin da yake cikin alkur'ani da hadisi da mai tushi ne nan sai a ce annabi ka gani a nan ma kuma da za ka wani abin da ya saba shari'a annabi za a ce to kakka aiki da wani Allah ba zai zo ya bada abin da ya saba shari'a yasa za ka yi mamakin karancin karatu da karancin fahimta addini a zuwa ce maka ɗariƙa kaza shehun ta an haife shi yanzu ka ɗauki tijjaniya shehun ɗariƙa tijjani ahmad tijjani an haife shekara ta ɗari da hamsin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin bayan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin bayan hijira aka haife shi sai kuma ya zo ya ce ya gamu da annabi kuma annabi ne ya ba shi jauharatul kamal ya ba shi ya ba shi wazifa ya ba shi kaza to kaga anan inda hankali zaka ce ah to mu dai abinda manzo Allah bai wasu ya bawa sabai ya ishe kuma ba yadda za annabi ya kidaya wa waɗancan manya-manyan bayan Allah kai ya koye shi sai ka zo da maka in abin da ya gaya maka yana cikin alqur'ani da hadisi to kaga ba ruwan mu da ka ya gaya ma ko bai gaya maka ba dama ya fara za mu yi aiki da shi in baya cikin wani abu ne ka zo da shi to wannan kuma ba za mu da haka in ka zo mana da wata hai'a kamar yanzu hai'a wazifa a zo a ce ka yi alwala a sa wani kyalle a shimfiɗa a kewaye ana yi da sauti ɗaya waye zo muku shehu ne zo da shi shehu ya ga mai annabi ya bashi ya za mu karba ya za annabi ya ga sabbe wannan mun karba zai yi ba saboda abu ne hankali ba zai ba zai ba zai dauka ba kuma ka duba shehu da tsakanin shekara da annabi shekara dubu da wani abu in ya zama muhammad bin sirin tabi'i ya ya bar duniya shekara ta 110 tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama shekarun ba yawa ta ɗari da goma ya bar duniya in ba mata shekara da yi wa fati ba ya ce in wani zo ce ya ga annabi ce ya turke shi ya ce ga ya mutu annabi to ba wanda aka yaba shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin kuma a haka haka ya karɓo wata ɗariƙa kuma an zo ce ita za mu bi to in ka ɗauko ayar ƙur'ani kana fassara mana akan wannan ɗariƙa kana nufin sahabbai mun san ayar ba su sahabbai da aka karanta musu alƙur'ani suka yi aiki da shi Allah ya yabe su ya tabbatar da imaninsu su in dai wannan ayat da karanta kace tara wannan dariqa tana nuna zikiri tana na kaza da haka muke irin wannan to sahabban manzo Allah musulunci ci ayat ba a anta afamu minhum kai ka bi su fahimta tsakaninka da annabi karni nawa kai ba balarabe bane ba ajame ne su kuma larabawa quhan laraba tatu kaga ba da za hankali ya karba to shi yasa kullun suke bada cewa mun ce a koma fahimta alqur'ani da sunna kan fahimtar magabata su mu ba ruwa da wani magabata kaza saboda in an koma nan duk abuwan zai rubuce zai rubuce duk kafa wannan ɗariƙun da ake da su kaf ba wata ɗariƙa za ce maka shehunta sahabi ne ba wanda za ce maka shehunta tabi'i ne duk za ka ga suna magana ne daga bayan shekara ta ɗari biyu bayan shekara ta ɗari uku bayan shekara ta ɗari hudu har a gangaro masu dubu in gaskiya ne ku ce mana sayyidina abubakar ne mana saboda me yasa ba zai zama saboda in ka bi sayyidina abubakar to ahli sunna ka zama saboda shi ahli sunna ne haka sayyidina abubakar ba zai zo ba da wani abu na daban ba to wasu dole mutane sai sun buɗe kwakwalwa suna fahimta an zo ana magana salatul bashi, sai wani ce ma to me a cikin ta ce aka Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil me abin laifi a ciki sai ka ce masa abin laifi waye yazo ya ce maka wannan abar addini ce in ka kudirce hanyar da aka ce ta zo in ka san me kake kai ridda ka duba jawahir mani an ce ta zo ne ta hanyar shi shehul bakari yana roƙon Allah a bashi salati sai aka zo mala'ika ya zo mai da ita a takarda haske shi waye bakarin ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'ina ba subbul asba bane shi duk da baka khairun nasi karbi da aka bada baya ciki to kaddara yana ciki waye wanda mala'ika zai gobe da wani wahayin abu ibada kuma karba bayan manzo Allah ce la nabiyya ba'di bayan Allah ce ma kana muhammadin aba ahdin bir rijalikum walakin rasulullahi ya Allah ce mai wa khataman nabiyina ta ya za a yi zo maka da wani abu na ibada karba kuma ka yadda haka haka in ka yi ta gwara wanda zai zo yi ta kurin ya ce ni addu'a nake wa annabi ce ni ban yadda wani haka ba annabi ne to kaga wannan sai mu ce addu'a babin ta abu ɗaya kamar yanzu muke cewa sallallahu alaihi wasallam duk magabata na faɗa saboda addu'a ce amma ka ce a'a wani abu ne na ibada ga kuma wanda aka sauko kuma ka yadda an sauka mai me bambancin kada wanda zai ce ahar gulam annabi ne hago to amma saboda jahilci dole za ka yi mutane uzuri su mutane ba da wancan shubuhat ake kawar da su sai a zo a ce ba meye a cikin ɗariƙa ya halala ne da salatin annabi da sallah da azumi da lazimi sai a shiga kama ayyukan ɗaiɗaikun wannan abubuwan to daga nan sai a tafi da kwakwalwar mutane to amma lamarin ba haka bane in hailala ne da salatin annabi to mu tsaya yadda annabi ya mashi da duk su imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i duk gaba ɗayan su ana koyi da su ne amma kullum me suke faɗa su ce sai abin da manzon Allah yi dukkansu ‘yan kabinsu manya a ataba da ake bi a duniya mutum hudu ne ba su kaɗai mana iya malaman da suke da mazhabobi amma inda duk za ka ji a duniya fitattu guda hudu ne abu Halifa, imam malik imam shafi imam ahmad duk cikin nan ba wanda bai ce a ɗau magana annabi a banta Tashi ba wa malikun imamu darin hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hujrati kullu kalamin min dhu qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli imam malik ya dubi ɗakin annabi inda annabi yake ce duk wata magana akwai ta karba amma banda magana ba abocin wannan ɗaki abu hanifa ala abu hanifa tal imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdhun bi aqwaliya hatta tu'rada ala kitabi wal hadith murtada. Amma ma ya ce duk wanda yake musulmi kai dawo magana ta sai ya bujara da ita kan alqur'ani da sunna haka abu hanifa ya fada wa shafi'i qala in mu. qawli mukhalifan lima rawaytumuh min alhadisi fadribu bihi jidara bi qawli al mukhalif al akhbara ya shabi yace in kun ga magana ta ta saba abinda aka rawaito a hadisi ku je ba ta cikin garu ku dau maganar manzon Allah wa ahmad qala lahu la taktubu ma qultuhu bal aslu dhalik fadluhu Ma ahmad yace duk abinda na faɗa ka ku rubuta ku je ku nema asali da tushe shi za ku nema to fanzur ma qalatil hudatul arba'a ka duba abin da waɗannan suka faɗa shiriyu guda hudu wa amal bihi fa inna fihi manfa'a kai aiki da shi zaka samu amfani Ni kam hali kulli zu ta'assubi wal munsifuna yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam to da haka duka zaga yin abin da suke faɗa ba wani wanda yazo da wani abu na nashi guda ɗaya yace imam malik ya mutu bai kama malikiya ba ilimin shi ne da ya yadu Allah ya bashi almajirai suka yada ilimin shi sai ya zamana har aka kai matsayin an ce kaza sai a ce imam malik ma kaza ce almajirin sawa na kaza ce sai ce to mu dama muna tare da imam namu sai ake cewa malikiya haka shafi'iyya haka ba wani imam daga cikin su ce ku zo na hada ku na kafa wata maza ta kuma karbin malikiya shafi'iya, hambaliya, hanafiya duka za ga in kana karanta ban su magana hadisi ce alqur'ani da hadisi alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna da haka hatta mazhaba ta ke ahlus sunna wal jama'a su ne suke bin malaman mazahib duk wani wanda ba su ba wani wanda zai kankame wata magana ce dole sai an dawo kanta ko ta saba alquran da hadisi to ba abin malamin mazhabi to dan haka anan ibnu kimiya na jiro mu da su baye ga irin maganganun su da suke yi to abu sulaiman ad-darani ga abin da yake faɗa duk abin da kaji daga alqur'ani da sunna kai aiki da shi wannan abu sulaiman darani ya mutu shekara ta 215 sai ya ce wa ma'rufil kharqi haka nan da ma'ruf al-kharqi ma'ruf al-karki shine abu mahfuz ma'ruf bin fayruz al-karki nisba ila kar kar wa hiya qaryatu al-qarya ce a Bagdad. har yanzu ana in ban manta ba ana kiranta da wannan suna kar wa huwa min al ya shahara da gudun duniya da wara mawali ali bin yana cikin bayi balallun bayi na ali bin musarrida ɗaya daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama radiyallahu anhu wannan a Musa Rida shine imamin Shi'a na bakwai ko na takwas Musa ibn Ja'far Ja'far kuma ibn Muhammad Muhammad ibn Ali Ali ibn Husayn, Husayn ibn Ali ibn Abi Talib to da haka wannan Ali ibn Musa Rida yana cikin a'imman wannan Shi'a yan Shafi'i yan Dozin to Ali Ali ibn Musa yana cikin a'immansu baban shi Musa Rida ma yana cikin ayyuman su to shi Ma'ruful Kharqi bararran bawa ne nashi aslama Ma'ruf ala yadihi shi Ma'ruf din nan ya musulunta a hannun Musa Rida wa kana abawahu nasraniyai mai mai ban sa kiristoci ne mata sanata 200 wa kila sanata 100 ya mutu shekara ta 200 wasu kace 201 to shi ma dai sama nashi shine alqur'ani wa Yusuf ibn Asbad da Yusuf ibn Asbad shine Yusuf ibn Asbad ibn Wasil ash-Shaybani al-kufi da zara karya baina halab wa antaqiya ya sauka tsakanin wata karya da halab da antaqiya yanzu ko tana cikin Siriya ko tana cikin Turkiya musamman Sheikh haddasa an Amir ibn Shirai wasu Sufyan sauri wa Yasin zayyad qala Yahya Ma'in ya ibn Ma'in yace sika amintacce ne wa yukanna Aba Muhammad wa qala ibn Hibban fi ibn Hibban cikin littafin sa as-siqat yace kana min ubadi ahli sham yana cikin masu yawan ibada na mutanen sham wa qurra'ihim yana cikin makarantansu mata sanata 95 wa 200 295 ya bar duniya wakila a awa tuwiya qabla al-mi'atayn suka ce gabanin shekara ta 200 da shekara ɗaya bar duniya tarjuma tana cikin tahzib tahzib da sifatu sabwa ta ibn al-jawzi wa huzaifa al-mar'ashi wa amsal haula huzaifa shine huzaifa ibn qatada al-mar'ashi shi ma ya shahara bi zuhdi walwara. wara wa sahibahu yusuf bin asbad yusuf bin asbad ya zauna da shi to waɗannan duk mashayikh duk wani sufi yana takama da waɗannan to su sama nasu su ma alqur'ani suke wa kana umar bin al-khattab ah, ibnu taymiya da kan sahabbai umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya qulu li abi musa al-ash'ari yana cewa abu musa al-ash'ari shi umar bin khattab yana ce mai ya aba Musa ya kai aba Musa zakirna rabbana tana mana ubangiji kun san Abu Musa al-Ash'ari ɗaya ne daga cikin kabila Ash'ariyun wata kabila ce a Yaman waɗannan kabila Ash'ariyun Allah ya ba su dadin sauti. in ka duba Bukhari hadisi na da talatin biyu daga Abi Musa yana cewa manzon Allah ce inni la a'rifu aswata rufqatil ash'ariyyin manzon Allah ce ina gane muryar ayarin ash'ariyun ina gane muryoyin su bil qur'ani ta hanyar karanta alqur'ani hina yadkhuluna bil layli yanda suke shiga da daddare da manzon Allah ya ji karatun saboda dadin karatun zai ce wannan dan kabila ash'ariyyin saboda yadda suke da dadin karatu wa aribu manazilahum min aswatihim bil qur'an manzon Allah ce ina gane gidaddajin su ma da daddare ta hanyar karatun sa alqur'ani bil laili wana in dare in manzo Allah ya zo wa ko wani dalili manzo Allah ya ji karatun ba ash'ari da ya ji dadin sautin zai ce wancan dan kabila ash'ariya ne manzo Allah ya ce wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazaru bin nahari duk da lokacin da suka zo da rana ban ga inda suka sauka ba amma da naji karatun sai in gane su ne to amma manzo ash'ari yana cikin wanda Allah ya ba dadin sauti to sayyidina Umar idan yayi sai ce tina mana ubangijinmu sai su zauna sai karatu Qur'ani su suna ji wannan shine as-sama wanda magabata suke game da duwan mu anan ba da bi mu hada anan mu sa wanda yake karatun Qur'ani yana karanta muna ji amma wannan yana yi wannan yana yi kun ba kun ba makaranta ba inda ake koyo wannan wasu magabata sun yi rangwame a makaranta kamar yadda ake a makarantar allo wannan babin koyo ne amma ba haka ba a taro a ce wai za a sauke qur'ani a baka hizbi dai a ba ce zai kana yi yana yi yana yi wannan ba qur'ani ko sauke to waye sauki a cikin dan cikin goyon ka tashi waye zai ce na sauki wanda ya ce ya sauke ƙarya yake hizbi ne ya karanta ko biyu ko uku to kaga kenan kai ka sauke ce ban kai ka waye sauke ba wanda ya sauke kuma sannan ya dauke karatun ba za ku amfana da shi ba da Allah ya ce wai za ku yi alqur'ani fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ku saurara ku shiru to kana yi ina yi wance yana yi sallah ba ki sallah ana sallah a masallaci manzo Allah ya sahabbai idan an gama sallah wannan yana yi manzo Allah ce la ya jahar ba'adukum li ba'din bil qur'an kada sashin ku bayyana sashin karatun qur'an ma'ana hatta yanzu mu zo sallah an tsere mana maga tashi rama kowa ya ji yadda kanshi kada buɗe murya ta ka buɗe ta ka wuce buɗe ta duk ai ta hayaniya to kuma wanzu zauna wai a ba wannan a ba wannan ce wai an yi sauka ba inda aka sauka wallahi ana nan a sama amma mu zo mu haɗu guda ɗaya karanta mana sauraron da muke ibada ne in mun gama karatun mu ce to Allah wannan karatu da muka saurana na ayoyin alqur'ani Allah idan mun yi dan neman yardarka Allah kai mana kaza ne halatta ba lallai sai mun sauke ba karanta abin da ya samu gida ne ka gina kake son ka samu albarka ka samu dacewa ka je karanta abin da Allah ya sauka wa alqur'ani ka ce ya Allah wannan karatu da ne in yi dan neman yardarka Allah ka sa albarka cikin wannan abin nawa shi kenan ya wadata ya wadatar amma ka taro wasu ka kai musu yanka wannan yana wannan sai a tashi zan ba amfani ba ba amfa har gwara ma da zai taro ya ce mutum da ya karanta a ce za a amfani da karatun da ake yi to haka magabata suke yi sai ce ya aba musa zakirna rabban fa sai ya karanta wa hum yastami'una wa yabquna su kuma saurin sahabbai suna ji suna kuka wa kana ashabu muhammadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance jama'u idan sun haɗu amaru wahidan minhum sai su umarci ɗaya daga cikin su an yaqra alqur'ani ya karanta alqur'ani wal baqi yastami'un saura kuma suna saurari haka sahabbai suke faja'a wa qad sabata bi sahihi ya tabbata a cikin bukhari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallama marra bi abi musa ya wuce to wajen abu musa al-ash'ari wancan sahabi da muka yi magana wa huwa yaqra yana karatu faja'ala yastami'u li qira'ati sai manzo Allah ya ta sauraron karatu yana ta ji yana ta ji wa qala yace laqad utiya mizmaran min mazamiri ali dawud an bashi zakin murya irin zakin da aka ba shi alam annabi daud haka Allah ya ba su zakin murya suna karanta zabura daga kamar da alkur'ani ya nuna ya ji bado awwibi ma in yana yi duwatsu da mi Allah ya ba shi lafiya irin wannan Allah ya ba a e, iyalan annabi a iyalan sahabi Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais wa qala manzo Allah ce marartu bikal bariha daren je na wuce da kai na wuce ta wajenka wa anta taqra'u kana cikin karatu altu astami'u li qira'atika sai na dinga sauraron karatunka fa qala sai Abu Musa ce law alimtu da na sani annaka tasma'u kana ji la habbartuhu laka tahbira da na gyara maka shi gyarawa ai la hasantuhu laka tahsina wanda zai ce ah to ba dan Allah yake ba dan Allah yake amma kai abin da zai birge manzo Allah ya ibada ne ko haka in ya ji ga manzo Allah na ji ya ƙara yi manzo Allah ya kara jin dadi sai Allah ba shi lada saboda ai sanyawa manzo Allah farin ciki abu ne mai kyau da haka ba ba zai taɓa ikhlasin shi ba Yau haka wannan ya ce sa ana son karanta alkur'ani karatu mai kyau. Karatu mai kyau. Wannan wannan manza Allah umarnin manza Allah ne. Kuma haka ake karanta alkur'ani. Haka duk lokacin da za ka karanta ko a sallah ne za ka yi kai kare wani za ka yi zai sallah da jama'a zai karatu mai kyau amma ji alhamdulillah rabbil alamin rahmanir wannan ba haka ake so ba. shi yasa abin takeici ne abin da yan siyasa suke na kokarin karanta alkur'ani ko ba su iya ba na daya tona kai asiri ne Dome kamin su yi ba wanda ya san ba su ba to kuma ce suna kokarin su yi kuma sai zamana kuma za ka je abin sai ka rasa ma to wannan me ake karanta kuma wannan yana nuna mana ƙalubale ne akan manyan mu wallahi ƙalubale ne kan manyan yan bokon mu manya-manyan shugabannin mu su ji tsoron Allah a ce Qur'ani kar surori kasa yana gagara karanta to ya kuke sallah ya kuke sallah wato Allah ya sa wannan abin ya fito ina dan ya zama rahama gare ku dan ya zama rahama saboda jin wannan ayi muku nasiha ku je ku iya karanta alqur'ani dai ba a ce kowa sai ya iya karatu kamar Husari ba ko kamar mai shawi ko kamar Abdurrahman al-Huzaibi ba a ce ko ba yadda za ka iya wannan bal ma tsanantawa a tsananta kuma a ce mutum ya zo karatun alkur'ani a ce kowane harafi sai ya fitar da shi ta nan ta tsakiya ta gebe kaka ce wa ce wa wa wa wannan ko ba daidai bane wannan tsanantawa kuma ba daidai bane a'a mutum yayi wanda zai iya faɗa harafi a koya masa iya faɗa wannan ba daidai ne wanda kuma bakin shi ba zai iya faɗa ba sai a daidai gwargwado ya kawata alkur'ani din amma abin takeici a ce mutum yana karanta alkur'ani kuma yana lahanin da ba wani wanda zai karba ba za ma gane alkurani yake karanta ba to wannan in in ba su in ba su gyara lahira su ba suna da matsala ba yadda za a yi kana karanta alkurani kuma uzurin su a gurin Allah kadan ne kadan ne suna da kuɗin da za su za su je ko ina ne su koyo in ka ce a nan kasa kana jin kunya kaza da kaza ka biya kuɗi ga tafi ƙasashen laraba ka samu wani balarabe koya maka mana ka ce kuran abin da nake so koya min daga alamtar kai ba zuwa nasu ka iya nan ka iya in ka tayi sallaka, kullun nan ne ko kiyama ne ne karanta nan sai ka mutu cikin wannan ka je ka haɗu da Allah cikin kyakkyawan sakamako to barantana kuma a nan din ba akwai mutane da yawa da za su koya muku akwai wanda in za a biya zai zo har gida dinga koya maka saboda Allah ya dan fara bukatar shi gare ka bai da abin da zai iya rayuwa in za ka bashi wani abu zai zo har gida to dan me ba za ku koya ba dan me ba za ku koya ba ku iya kuna kuna karanta alqur'ani kamar kuna cin acama ba ba daɗi ba dadawa ba daɗi amma daidai gwargwado daidai gwargwado yadda yadda mutum zai iya malamai sun sha yin bayani shi alkur'ani mu'jiza shi duk shekarunka in dai har hankalinka yana nan duk shekarunka alkur'ani zai zai a hankali kana karanta shi Allah zai sauke ma da Allah cewa sannan yassarna alqur'ana lizikri ko shekara 60 70 ka kai in ka zo zaka koya sai Allah ya sauke maka shi shi yasa za ga makahu yana iya karanta shi makahu yana iya karanta qur'ani wanda baya gani zai zai haddace shi kuma ya karanta shi kuma karatu mai kyau to da haka su ji tsoron Allah su wa wannan abin da ya musu su dauke shi cewa Allah ya yi wannan ne dan ile a samu wanda za su yi musu nasiha amma abin akwai abin takeici a ce shugabanni musulmai matanku da da mazanku kuna kuna caba alqur'ani irin wannan karatun haka akwai akwai abin takeici a ciki wa qala sallallahu alaihi wasallam ga ma hadisin nan manzo Allah ce zayyinul qur'ana bi aswati ku kawata alqur'ani da muryoyin kun ga umarni ne na manzo Allah wannan hadisi yana cikin Imam Darimi ya fitar da shi na zai Imam Muslim ya fitar da shi daga Abu Hurairah wa qala manzo Allah ce lallahu ashaddu azanan Allah yana matukar saurare shine azanan Allah yana matukan saurare ilar rajulil hasanin sauti ga mutumin da yake da kyakkyawan sauti bil qur'ani yana karanta alqur'ani min sahibil qainati ila qainati biye da wanda ya ajiye mawaƙiya tana waka yana jinta sauraron da Allah yake ya ninka na wancan da haka idan mutum mai daɗin sauti zo yana karanta alqur'ani to Allah ma yana sauraron shi ma'ana Allah zai bashi lada wannan abin da yake ubangiji zai fuskance shi sai ya roki bukata sai Allah ya amsa masa azanan ai istima'an ka qawlihi kamar fadin Allah wa azinat li rabbiha wa huqqad wa azina ibnu taymiya na so fassara ma kalma azanan da haka azanan tana nufin saurari Allah ce wa azinat li rabbiha ai istama'at ta saurari ubangijinta ita sama idan sama sama'un shaqqat idan sama ta tsage wa azinat li rabbiha ta saurari ubangijinta wa huqqad kuma ta cancanta ke wannan abin da ta yi din wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake cewa ma azina Allahu li shay'in Allah bai izini ga wani abu ba ma azina lin nabi irin izinin da yawa annabi hasan sauti mai kikkiawan murya ya tahanna bil qur'ani yana rera al qur'ani ya jaharu bihi yana bayyana al qur'ani ko ka ce ubangiji bai saurari wani abu irin sauraron annabi da yake eh, rera karatun al qur'ani wa qala manzo Allah ce ne samin na man lam yatahanna bil qur'ani duk wanda ma baya rera ba tare da kaga wanda da yana mana muhimmancin koyo ka koya daidai gwargwado yadda zaka iya ba yadda za a kuma duk ta zama yanzu nan da muke tare mu wane ya wane iyawa wane ya wane iyawa amma kowa ya koya ne dai gurgurun to haka ake so Wani hadha as-sama'u min al-mawajid al-azima wannan sama'a din nan al-qur'ani da yi yana da al-mawajid irin abuwan da ake ji al-azima masu girma al-mawajid abinda zaka jin ana karanta maka wal azwaqil karima da zauki ɗanɗano masu girma wa mazid wa mazidil ma'arif da ƙarin samun ilimin muka wal ahwalil jasima da samun halaye masu girma na takawa da tsoron Allah ma la yattasi'u lahu khitab wanda wannan littafi wannan bayani ba zai ba zai iya faɗa komai ba da zaka irin wannan sauraron zaka samu amfani da tsoron Allah da takawa da tsantsaro da me abinda ba zaka samu a wasu abuwa daban ba wala yahwihi kitab littafin ba ba zai yi diddige abinda zaka samu ba kama anna fi tadabburil qur'an kamar yadda cikin tadabburi sauraron alkur'ani da bibiyan shi wa tafahumihi da fahimta samin mazidil ilmi yakan kara mutum ilimi ko ka iya bazara alkur'ani da bakar zuwa nasi idan idan idan ka zo kana saurara ka ka haddace ka iya daga fatiha har zuwa nasi ka zo kuma kana saurara wani yana karanta sai ka kara ilimi za ka ƙara ilimi wal iman da imani ma la yuhidu bihi bayan wanda ba zai yi bayani ya ya kunshi wannan abu ba da haka yanzu ibnu taymiya yayi mana bayani as-sama ash-shaytani kuma yanzu ya zo ya rufe ne mana as-sama ar-rabbani wanda shi ya kamata mu shagaltu da shi Abin da muka karanta dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk